Assalamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Abdul ke magana. Um, wannan shine zai zama na bidiyo mu na farko a uh, wannan wata mai albarka watan da mutane da dama kowa yana ɗaukin zuwan shi kuma Allah ya samu riga mun shigo cikin shi. Allah ka karɓi dojinmu ka samu muna daga cikin bayan bayanka na wannan lokaci. Amin ya Allah. Mun gode Allah. Abin da nake so in yi mana yau bayani a kai shi ne waɗansu abubuwa waɗanda yawanci jama'a ana ta fama da su, wasu sun san su, wasu kuma a ba su san su ba. Yau gaba ɗaya ba zan je in taɓo wato finance nan ba. zan yi magana ne akan abubuwan da suka danganci trust wallet gashi nan na taba shi sannan kuma zan zo in yi magana akan wato sepal kun gan shi nan saboda haka wannan shine zan yi magana yau akan shi saboda na kula da trust wallet yana ba wa mutane dama a ah, wato matsala a lokacin da suke amfani da shi wasu kuma sukan ce ba su iya amfani da shi ba so the easiest way da za ku yi amfani ku replacing trust shi ne sepal abin da yasa yanzu zan bayani akan SafePal domin ku gane ko san menene ake a meye sepal ya kusa ya ake ana amfani da shi insha Allah zan zo in muku bayani a gurguje yadda za ku yi wannan amfani da sepal din so without wasting time bari mu zo mu buɗe sepal wato zan taɓa shi kamar haka kun ga na buɗe shi a duk lokacin da kake da sefer wannan wani account ne na wadda na yi wasu transaction domin na samu wato a airdrop nasu wanda na yi amfani da shi so a duk lokacin da kake da SEPAL za ku ga cewa ya fito da waɗannan abubuwa za ku ga shi sefer ɗin idan har kana so ka yi amfani da sefer za ka je play store naka ka yi downloading sapphire ka yi creating software wallet akwai abin muke cewa software wallet kada ku manta idan ka zo wajen creating na sapphire akwai software wallet wanda idan ka zo creating ɗin shi za su baka wannan option ɗin da za su ce ma software da hardware so you you choose ma'ana wato kun ga idan ka zo buɗewa can farkon buɗe safewar wallet ɗinka ne wannan zaka zo ka choose saboda ai baka hardware wallet koko sorry ba mu da hardware ai wallet ɗin ko so zaka zo ka buɗe wannan software wallet ɗin ne idan ka zo zaka taɓa shi kamar haka sai ku zo create wallet a nan a duk lokacin da ka zo zaka yi create wallet ka zai tambaye ka ka sa menene ka sa password naka ina fata an fahimta so now I'm going to put my password bari na post wannan video sai na sa password so bayan ka sa password na wallet naka nan sai su tambaye ka sa wallet name ɗinka za ka yi kasa coins ko kasa sunanka kun gane sai kasa coins ko sunanka bayan ka gama sai ka zo ka ce create wallet kun gani a new wallet is created to nan za su ce backup code wato nan wajajen kun ga nan wajajen nan za a zo a sa backup code ne backup priest wanda kowa ya san shi na a wato wasu digit za su baka kusan guda sha biyu sai ka ɓoye su down on your paper kun gane za su baka su guda sha biyu sai ka rubuta su a cikin paper naka sai ka ɓoye su ka ajiye su a wani wajen saboda bayan ka gama yanzu bari ku ga yin next ina so in yi next amma bari na post na wannan bidiyon saboda su yi wannan code ba na so kowa ya ka ganin su duk da dai lokacin bidiyon baya abin na amma bari na shi next kun ga abin da suka ce sai ka zo kai danna option din nan na wannan sai ka ce a ah, understood to wallet din za ta fito kamar haka idan ta fito za ku gashi nan guda goma sha biyu sai ka rubuta su down on your paper sai ka danna next idan ka danna za su tambaye ka waɗannan code din na wannan wallet din ina fata an fahimta. so code ɗin da su za yi amfani wajen idan ka sassanya waɗannan code ɗin sai ga wallet ɗin za ka danna next system a wallet is successfully created ina fata an fahimta so now ba na buƙatar buɗe wallet i go back yanzu zan koma back in koma asalin wato wallet ɗin nan tawa now tunda dai ba na so in yi amfani da wannan i go and click this an click delete wallet kun gani sai in sa password dina so wajen ahan alhamdulillah wallet successfully deleted so now abin da nake so in kwara koya muku shine idan ka bude kun ga anan wajajen wajen wa'annan abubuwan za ku ga wani options nan guda nawa guda biyar so waɗannan abubuwa a nan ne ake yin abubuwan da duk ya kamata nan wannan wajen wato wannan wajen wannan bari ku ga in muka taɓa shi me zai bamu kun gani ya bamu menene options na su uh, exchanges sometimes za ku ga na ce muku akwai wani coin muna buƙata mu je mu siyo shi a pancake swap me yasa ake amfani da pancake swap saboda pancake swap shine the most wanda kowane BAC yana zuwa kan pancake swap shine na farkon nan kun gan shi nan shine wannan swap din to duk lokacin da aka ce yau ga wani coin nan ya fito za ka zo ka taɓa wajen pancake swap na kama haka idan ka zo ka taɓa shi za ka sai ka zo ka ce confirm zai buɗe maka pancake swap kuma automatic zai connecting da wallet ɗinka kun ga ba ya ka ba ka wahala ba kun gane nan kun gane sai ka zo ka danna kawai connect ɗin nan in ka zo ka yi ka danna ah, menene sepal ne ka danna connect kun gani automatic yayi connecting saboda ina kan sai part ne kun gane ai automatic yayi connecting wannan shine zai baka user of bnb naka anan wajajen na farko wato ita nan wajajen ita za ta baka asalin bnb din da kake da shi a wajen ina fata kun fahimta wannan shine ina fata kun fahimta so now wannan shi wato bnb ɗin shi yasa a koda yaushe nake ce muku idan za ku yi amfani da exchanges ya zama da cewa kuna da bsc wato bnb din nan to a nan bayan kana da wannan wallet din nan wajajen shi kuma wajen da aka rubuta select currency me muke amfani da shi shine idan mun ba contract address a yawanci idan muka ce ga contract address mun tura to in ka zo nan wajen select currency sai ka taba shi to a nan wajen za ku ga sun ce search name o contract bari ku gani kun ga ɗan wannan box ɗin me yasa search name or paste address kun gane so now idan aka ba contract address anan zaka zo kawai in ka taɓa wajen nan idan kana da contract address sai ka pasting kana pasting zaka ga wannan coin ɗin wato bari na je na ce muku kaman free coin bari mu shiga mu je mu yi searching free coin saboda ina so muku abun ne a daki-daki bari mu ce free coin zan nuna muku yanzu ma ban nuna muku yadda ake nemo contract address da kowane coin board akwai fake amma za ku je kun ga free contract sorry yawa contract address kun gani BSC Kunga wannan me na taɓa a nan wajajen? Kunga nan wajajen na zo na taɓa. Ku ka fahimta. Kunga nan wajajen? Wannan link ɗin shi na zo na biyu. Ku ka riƙe wannan address ɗin. Me aka rubuta? http://bscscan.com? Duk address ɗin da kuka gani a nan yawancinsu ba fake ba ne ba. Suna amfani da contract na gaskiya. Kunga frequent kunga kun ga gashi nan. kuma faduwan da ya 17% a nan wajajen in ku kula da nan wajajen ya faɗi 17% ɗan wajen nan da na ɗan taɓa bari ya cire wannan abin ku gani kun ga 17% ya faɗi to now idan kana so kai copying a address nan za ka ɗauka kun ga nan wajajen ɗan waje ɗan wani box gashi nan a nan bari na goge wannan abin kun ga ɗan wani box gashi nan ya nuna alamar kofi ko kun ga wajen shi za ka zo ka taɓa haka yanzu bari na zo in taɓa wajen kun gani ya samun kofi ko sai ka ce back sai ka shigo nan sai ka zo ka yi search sai ka zo ka yi pasting ɗin wannan coin ɗin kun gani yanzu ga ya kawo kun ga free ɗin ya zo da kanshi ko to a nan wajajen me nuna mana sai nuna mana menene art ina fata kun fahimta sai ka danna art in ka danna art kawai ya kai back nan zai ƙara taɓa shi sai ka zo kai sacin kawai free din za ku ga free coin sai ka danna max to a nan wajajen idan ka zo nan sai ka danna max bari mu ga muka danna max duk da cewa coin din mu ba wani mai yawa bane ba amma muka danna max za su iya bamu ba za su iya bamu saboda ina ga 0.03 how many dollar ne 0.1 at least shine za su baka da yawa ko sun menene 56 million 746,070 kun gane 0.1 na bnb shine za su ba ku na 56 million a ah, 826,070 to idan kai ya zama da cewa kana da bnb da ya kai 0.1 ko ba 0.1 ba wadan wani zai iya cewa yi 0.1 din shi ne ake iya magana za a iya amfani a ko nawa gare ka ni nawa gare ni 0.10035 kun gani za su bani menene kun gani ai kudin ya kai ko ban danna max din ba na je na yi equivalent to abin da nake da shi ina zo na ce swap na muku bayani ku gani dalla dalla sai na zo na ce confirm kun gani trading less than less bnb your bnb balance need to also cover the transaction fee saboda na yi amfani da gaba ɗaya ne so baya amfani da max idan ka zo kaman kana da in ka duba za ku ga a nan wajen bnb dina how many dollar ne kwata-kwata 93 dollars ne kun gan shi nan da wannan ake amfani so its easy ka dinga kai ma amfani da shi idan kana so wani ya tura ma bnb ko b20 kun ga ku ranka dan bambance address din bnb a nan wajen bari na nuna muku wani abu so ah, wannan bip 2 ne wannan kuma bip 20 to an fi amfani da wannan wannan ba a cika amfani da shi ba wannan an fi amfani da shi kun gane bip 20 to duk lokacin da wani zai siya ma da coin din ka tabbata ka rinka ce mai cewa a'a BSC kake so ko kuma bip 20 sai ka zo ka taba wato nan wajajen nan za ku ga akwai receipt akwai send in ka zo ka danna receipt zai bude ma address naka kamar haka sai ka zo ka ce copy bayan ka yi copy haka kowa zai siya ma da coin ko ni ne bayan ka yi copy ɗin shi daga nan sai ka je whatsapp group ko kuma wani ko kuma whatsapp ko ta message sai ka tura wa mutum wannan abin kakka sai ka goge wata lamba ɗaya ko ina ka je za ka iya ka rubuta irin wato wannan abin nan da ake magana ina fata an fahimta kaman ko nan ne haka wajen message za ka zo ka danna first kun gani idan ya zo nan a first ɗin kakka taɓa komai kakka taɓa komai kawai ka bar shi haka nan sai ka zo ka sa number wayan da wanda kake so ka tura mawa in ka tura mai ka sa mai menene BSC sai ka kira shi ka ce mai wannan address da ka tura mai na Binance BNB ne amma BSC kada ya tura BNB normal BNB wato wannan kenan kada ya tura BNB wannan kada ya tura wannan kun gane shi shi wannan ɗin ka a tura ma shi shi wannan ka a tura ma a tura ma wannan to shi ma idan ya je shi yana da Binance bari mu ce shi cikin Binance ko ga wani abu. Wannan na wannan wayan ne da muke yin tutorial a kan shi. idan kana da wato BNB a spot naka, ce kana da BNB haka, bari mu nemo BNB ko? Bari mu ce deposit. BNB. Kun ga su karan kansu Binance za su bambance ma kun gani? me suka ce a nan wajajen akwai bip2 shine normal bnb wannan shine muke amfani da shi ina fata kun fahimta na na tsakiyan nan shine wanda muke amfani da shi a binance mu a traders na mu shi muka fi amfani da shi ka zo ka taba shi kawai ka danna copy kun gane sai ka zo ka danna copy to bayan ka zo ka danna copy shi ma sai ka je message ka danna nan compose sai ka zo nan ƙasa sai ka zo kai mene paste kun gane to BSc din nan bari na faɗa muku wani abu shi wannan BSc din a duk lokacin da aka tura ma abu ko da cake ne ko wani abu da yake kan BNB cake din wannan address shi kadai ya wadata za ka ka tura shi a turo ma duk wani abu na BSc da BSc wato Binance Merchant idan ya shigo Binance ɗinka zai rinka reflecting zuwa akan wannan abin da aka turo ma na wannan network din shi wannan bnb din bari ku gani kun gan shi a haka kun ga wannan address ku kun gan shi bari ne back kun gani kun gan shi a haka ku to bari na koma cikin binance nuna muku wani abu da ba ku sani ba kun ga kamar bari na dauki wani coin ne bari na dauki usdt kun ga ai USDT kun ga BNB din shi ko BSC din ko kun ga nayi copy din address din za ku gan shi the same thing da shi wannan na saman ina ga wasu ba su taɓa lura da shi ba a Binance Kun gan shi? Me ya bambanta su? Ba wani abu da ya bambanta su. Komai iri ɗaya ne. So shi sa na ce muku shi idan ka ɗauki guda ɗaya, in wannan yana da USDT ne ko yana da BSC ko BNB, idan ka tura mai zuwa na adireshin yana turo ma shi su Binance ya rage na yi baku su gane me aka tura wa wannan abin su mai da shi zuwa wannan abin. Amma ku sani cewa BSC kadai. BSc kada ka je ka ɗauki address din wannan BSc ɗin a turo ma BIP2 wallahi ka yi kudin kuɗinka kenan ka yi losing kuɗinka kenan in dai aka tura ma wannan abin to ka yi losing ɗin kuɗinka kenan ina fata an fahimta so dan Allah a rinka kula nan da muke yin magana akan shi wato sepal ɗin nan in kuka duba sepal wannan a sepal wannan shine BIP2 kowanne yana zuwa kusan BIP2, wannan BIP2 ne ba ruwan mu da shi da wannan muke amfani za ku ga ma kalar shi ta canza to duk lokacin wanda wani ya ce ma yana da wato USDT sai ka zo ka bashi wannan address ka ce copy sai ka zo ka ce mai copy ban sani wa'annan ɗaya ne ko ba ɗaya bane ba amma bari mu koma kan BNB tunda na ga address din BIP2 ɗin receipt wannan 26cc ne ko to shi kuma wannan ya yazo a receipt ɗin shi 26c kun gani duk ɗaya ne to duk yawanci BIP20 addresses a wallet yana zuwa kusan ɗaya ne. In ka riƙe kamar wannan address ɗin a wannan wallet ɗin, shi na BIP20 ɗin nan, sai ka zo ka ce a turo ma USDT, ka ɗauki address ɗin wato BIP2 ɗin nan za a tura ma wannan USDT. Za a tura ma wannan USDT. Ko ka ko ka ko ka zo ka ce baka ɗauki wannan address ba ka tura shi wannan address ɗin. Wato wannan to wallahi in aka turo ma USDT ɗin zai shigo. zai shigo USDT din kun ga na Binance wancan ka dauka to saboda BIP2 din su suna bakwa Binance sun san wani coin aka tura ma to su da kansu a wallet din da ta shigo tun wallet din saboda wallet yana da entitled with one address ne kun gane to idan ya zo shi kuma wallet ɗinka sai a ce to ai ga coin din da aka tura ma akan BIP20 ne su kuma kawai zo su sake shi a nan wazajen ya zo ya zama kana da USDT ina fata an fahimta duk lokacin da zaka je ka dauki wani exchanger wanda ba mu da shi kamar joule swap sai ka zo ka shiga wajen search din nan sai ka zo ka danna menene joule swap shi ma yake search din shi za ga ya fita bari mu ta joule coin market ka binance okay su wayannan suna da wani wannan mai ake kira da ga Uniswap ina kaman suna ta gyare-gyare ne akan abin nan ɗinsu amma duk wani exchange su suka kawo ma ina ga suna nufin su ya zama da ce gugu ba dama suna ta gyare-gyare akan ta amma D app, search app or enter a link to idan muka baka link na na juice ina ka zo kai paste a nan wajen insha Allah shi ma zai fito ba tare da bata lokaci ba kun ga duk wasu exchanger su shi swap INC BSC scan ko ko BSC scan din nan ma da muke ko contract address za ka iya shiga kan shi direct idan ka zo nan sai kai sacin coin din da kake so kamar mai sacin mu ce dudu ko kuma bari mu ce doji doji kun gani a abin da zai fita ok dodge yana kan trolling wannan ne ko bari mu ce dudu ok su wa'innan suna search by address ne a hash block or token to amma bari mu ga wani abu bari na sai sfe safar kunga ya fito yana sacin ɗin shi kun ya kawo gaba ɗaya total supply ɗin shi is 500 million sepal 500 million to kuma sepal yanzu yana 3 point something kunga suna da almost total of 1 billion in naira yana 3.1 abu ne suna da how many 1.5 billion dollar equivalent to dollar kun ga shi ma contract address national idan ka zo nan sai ka sai maka su back sai ka zo pancake swap kun gama ɗauko shi daga can daga pancake swap sai ka zo ka ce dama mun yi connecting da wallet din mu haka sai muka zo nan sai mu ce first wallahi za ku ga sai fallin ya kawo ni na faɗa muku yanzu yanzu na za ku ga ya kawo adin ɗin shi kawai za mu yi kuma bai yi adin ba already mun yi paste kun gan shi kun ga ya hau sap sai muka ce max sai ko kuma mu ce 0.0 1 kun ga za su ba mu 16 9.9854 SAP so jama'a wannan is easier is more easier than trust wallet idan ka amfani da shi zaka ji daɗi kuma shi wannan yana zuwa da password ne sannan back of court ɗin shi da Allah kada ku manta ku yi kokari kuma shi ma kun ga za ku yi swapping daga one coin da kake da shi zuwa one coin ina fata an fahimta kun gani ana swapping ɗin shi yanzu kaman wannan da muke da shi 40 ɗin ne muka ce 40 za su ba mu 40 ɗin nan amma kuma wannan saboda mene yana kan bip 2 bari ku gani wani abu da yasa na ƙi swapping ɗin ina da wannan USDT ɗin amma me yasa bip 2 ko to wannan to ai charging P ɗina idan ina so a caje ni P P na wannan in yi converting ya dawo wannan zuwa bif2 ne sai ya zama na cewa yana da wannan bnb bif2 na saboda wannan muka lura bi 2 ne wannan kuma bif20 to in wannan na ce zan yi swapin zuwa wannan ba zai tambaye ni wannan ba kawai zai yi swapin din ne zai yi shi direct kawai ba ya jira yana bata lokaci ba yana fata an fahimta to da wannan nake cewa sai an jima kar ku manta ku subscribe na wannan channel din sannan ku yi likes na wannan video if you have any question za ku iya ku yi tambayoyin ku a kasan wannan video din insha Allah I will be glad to assist you ah, Allah ya bamu nasara da sa'an wannan wata Allah ya sa da ya fara Allah ya sa muka karshen shi lafiya ya Allah muna roƙonka ya Allah ka bamu albarkacin wannan wata ka duka wani alkhairai da ke cikin shi Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za su ɗibi wannan alkhairan na wannan wata ah, da ni da dukkanin 'yan uwana Muna yi muku fata happy Ramadan karim kowa da kowa. Da wannan nake cewa sai an jima goodbye. Sannan kuma kafin nan bari na muku bayani kun ga dama SAP ma na ce muku kuma ka da total supply din shi da muka yi magana wato 500 million ko kun ga price din shi ne na 3.18 so soon ba mu san inda zai je wannan price din ba Allah dai bar sa if you have money since na ce tun yana 1.5 dollar da ke ciwo jama'a a sai SAP waɗanda suka siya a group ɗina congratulation wanda they have still holding in congratulation including me ina na ina holding ɗinsu da yawa sosai da sosai na yi holding ɗin SAP a wallet ɗina kuma ina na rike da shi ba zan sake shi ba sai mun ga inda hali ya yayi dan target ɗinmu SAP insha Allah ya kai 20 dala ko sama da haka Allah ya ba mu sa'a da wannan nake cewa sai an jima goodbye Allah ya tashi